لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد suna da abin da suke so a cikinta na ni'imar da ba ta karewa kuma a wurinmu akwai ƙarin wasu ni'imomin waɗanda idanu ba su taɓa gani ba kunne kuma bai taɓa jin labarinsu ba kuma bai taɓa ɗarsuwa a zuciyar wani mutum ba daga ciki akwai ganin Allah